Da sunan Allah mai rahama mai jin kai masu saurare barkanmu da warhaka, barkanmu da arzikin sake saduwa a cikin sabon littafin da muka sanya muku mai suna a haka na rayu littafi na ɗaya. Mallakar Ramas Azare TV YouTube channel. Tun bayan sallar asubahi nake zaune ina ta tazbihi har gari ya waye. Haske ya fara bayyana. Na tashi na naɗe sallaya. sannan na shiga cikin kicin don in ɗora kumallo. Ina ɗorawa na zo na tashi Amira 'yata mai kimanin shekara bakwai na ce da ita, je ki sallah. Bayan ta idar da sallah ta zo ta same ni ina ta kai kawo daga kicin zuwa teburin cin abinci. Bisa ga al'adar gidana, Amira da abbanta kullum su suke zuwa teburin cin abinci su jira ni. Amma yau sai gashi har na kusa kammala komai ba su iso teburin ba. Amira ta ce, Mama yau kina so kina so mu fita da wuri kenan ni da abba shi bai makara ba ni ma ban makara ba a makaranta ni ma ban makara ba a makaranta na duba agogo ke yanzu fa karfe bakwai da minti biyar ta ce to ina abban nawa na ce bai dawo daga masallaci ba kin ga har yanzu ni ma na yi mamaki yanzu haka suna can suna sun kafa daba suna ta musun kwallon ƙafa sai ya makara kuma ya zo yana ta rawar jiki kamar zai tashi sama ki dai ɗauki abincin ki ci in ya so daga ya zo ke kam kin kammala komai sai tafiya zama zama har karfe takwas saura kwata amma Ahmad wato abban Amira bai dawo ba na sakawa Amira kayanta na makaranta na ce je ki bakin masallaci ki cewa abbanki kin shirya ya zo ku tafi ta ce to ta fita tana tana tsalle da murna jim kaɗan sai ga ta ta dawo mama ban gan shi ba a'a baki gan shi ba kuma kin duba kuwa har cikin masallacin ta ce masallacin ma a rufe yake na ce a raina ahmad ba shi da niyyar cin girki na yau shi yasa ya yi haka kuma sai ya ci na ɗauko filas ɗin abinci na zuba na ja na rufe muka ci gaba da zaman jira ni da yarinya amma shiru har sai da karfe takwas da rabi ta yi sannan dabara ta faɗo min in kira shi a waya na ɗauko waya ta na kira shi sai na ji an ce da ni lambar a rufe take ba zan samu damar magana da shi ba na ja tsaki ahmad jarbabban shiga yanar gizonsa ya sa yanzu haka jiya ahmad da jarababban shiga yanar gizonsa yanzu haka jiya ya ƙarar da cajin wayarsa da daddare daga gefe guda na jiyo kukan adawayya yarinyar da nake goyo ta farko ta farka daga barci na je na ɗauke ta ina rarrashinta ishiru ishiru ada ada na. gani nan dai ban yi nisa ba amira ta biyo ni mama zan je makarantar kuwa na ce ni ma dai abin har ya sa na ji wani iri a raina Ahmad ina ya shiga kenan je ki cire kayanki in ya dawo kafin karfe tara sai ki mayar da yunifan ɗinki ku tafi amma in bai dawo ba har tara ta yi kin san ba za a bar ki ba ki ba za a bar ki ki shiga ba koro ki za a yi zama ya yi zama har karfe tara da rabi ina jiran ahmad ni da yarinya amma shiru abin kamar an aiki bawa garinsu ahmad bai shigo ba abin ya fara tada min hankali sai in leka waje in dawo na kasa zama yarinya ko sai wasanta take yi kamar ba abin da ya dame ta na ce ke amira je ki waje idan kin ga ibrahim ki ce da allah ya zo shi ibrahim shine ƙanin mijina ibrahim yana matsayin kamar ƙanin miji ne a gurin mai gidana yana da shago a ƙofar gida yana sai da kayan masarufi na ce amira ce ta kira min shi jin kaɗan amira ta shigo tare da ibrahim na ce ibrahim da allah ko kaga ahmad kuwa Yace wallahi ban gan shi ba ba ya tafi gurin aiki ba in ce wallahi tun dai da safe ni da in tashi samsam ban ga Ahmad a gidan nan ba to tunanina ya tafi masallaci amma kuma har yanzu bai dawo ba to ki kira wayarsa mana na ce na kira wayarsa amma bai ɗauka ba na kira wayarsa amma a rufe take amma bari na sake gwadawa na sake kiransa har yanzu dai aka ce mana wayar tana rufe ya ce to shi kenan yanzu jira ni zan je ni in dubo miki a inda na san suna zama na kasa komai a tsakar gida sai sintiri nake na kai na kawo ina ta leƙen ƙofar gida in ji dawowar ahmad ko kuma in ga zuwan ibrahim ya zo min da wani bayani can dai sai ga ibrahim ya zo shi wallahi na wallahi an ta asiya na dudduba ko ina amma babu labarin ahmad kuma na ta tambayi dukkanin wani abokansa waɗanda nake da wayansu da kuma wanda muke tare da su a nan sun ce min su kwata-kwata yau ba su ga Ahmad ba tun jiya da ya shigo cikin gida. Ikon Allah. Baka baya nan Ahmad? Na jinjina maganar tare da rike kunkumi. To ina Ahmad ya shiga kina? Ahmad ya dubi ni cikin tausasa murya haba an ta Asiya. Karki damu ba abin da zai samu Ahmad babban mutum ba yaro ba insha Allahu ba abin da ya same shi ba mamaki wani uzuri ya je shi kuma ya rike shi wayansa kuma a rufe amma ki yi hakuri insha Allah yaya Ahmad zai dawo ki koma ki kwantar da hankalinki ni zan koma insha Allahu ba abin da zai faru sai alheri maganar Ahmad ta yi min daɗi duk da cewar fargabar har yanzu tana cikin zuciyata amma dai faɗa min kalaman sai nake ganin kamar magana ta san hakan ne na koma na zauna na taɓa waya in ɗauko in taɓa waya har na gaji na ɗauko aiki sai in gaba zan iya ba shiru shiru har ƙarfe goma sha biyun na rana yara sun fara dawa daga makaranta na ce kai ni kan wannan abin ya ishe ni na ɗauki gyalena na fita ina fita na nufi shagon ibrahim ya ce baffa ibrahim shiru fa har yanzu ahmad bai dawo ba ya ce ikon allah har yanzu bai dawo ba to ko da ya wuce gurin aiki ne na ce masa to amma baffa ibrahim bai karya ba bai kai yarinya makaranta ba a ce ya wuce gurin aiki kuma ko da wayansa ba caji ai zai nemi wata wari ya kira ni in ji a halin da ake ciki ko ya ce ito akwai wannan kuma ce to amma kuma kin sani ne zai iya wucewa gurin aikin ma kuma basirar ya kira ki a wayar da a wayar wani bata zo masa ba na ce kai to na rera sami zan ce dole na na janis na shiru ina ta leƙe-leƙe ya ce yanzu yadda za a yi ki koma gida ki zauna ni zan je na shagon na zan je ma'aikatar tasu in je gurin aikin nasu in dubo miki na ce kai bafa ibrahim da za ka yadda da ka ɗauke ni mun je tare don hankali na ya ƙi kwanciya na kasa samun sukuni karki dama an ta'asiya insha Allahu ba abin da zai faru ki zauna zuwan mace mata gurin aikin miji ba abin so ba ne idan mun je zai ji ba daɗi tare da ke ki bari in ji ne yi wani ba daɗi ni ma gashi na cikin halin ba daɗi baffa Ibrahim Kar ki damu insha Allahu bari na je ni haka nan dai ya ta yi min kalamai dole na na sake komawa cikin gida amma hankali na bai kwanta ba Karfe ɗaya daidai ibrahim ya dawo ina jin dirin mashin ɗinsa na zabura da sauri in nufi hanyar ƙofar gida muka yi kicibis da shi daga ganin yanayin fuskarsa na san babu wani labari muryata a sanyaye na dube shi ibrahim akwai wani labari ne ya ce wallahi an ta'asiya ba wani labari kuma duk mun tambayi abokan aikinsa sun ce ba wanda ya gan shi kowa kuma ya kira wayarsa amma kowa a ce masa wayar a rufe take inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita na ringa maimaitawa a bakina to amma ke anta aisha jiyan ba a gida ya kwana ba ya katse min inna lallahi da nake yi wallahi a gida ya kwana dan sai da ya yi bacci ma kafin